A shirinmu na nishadi a wannan mako ma mun samu bakoncin wani mawaki. Uh, ah, kuna tare da Ibrahim Salisu IS. Wanda aka fi sani da ya aka yi fara waka. Na kasance ma'abocin jin waƙoƙin Hausa na da da can da kuma ɗan na zamani haka haka dai a lokacin. To, sannan a hankali ni ma kuma sai na fara jin sha'awar waka kuma duk da dai tun ina dan karimi na ma wani lokacin zan ji waka ya zo min gashi dai ba wani ne yayi wakar ba to amma kuma sai na ji ina yin waka kaman dai so wanda ban san da ita ba dai sai na ji ina yi tana zuwan mun yawa eh gaskiya abubakar sani ina son waƙoƙinsa sosai to zan samu kamar shekara goma Hmm. Eh, gaskiya tun kafin na zo secondary school ma amma ba na zuyawa a studio kusan sai da na gama secondary school tukuna sannan na fara rera waka a studio amma ina rubutawa a da baya tun ina firamare ina rubuta waka har zuwa na secondary school ina rubutawa na aji yanzu mai sauraro da wacce waka ne ina sanki malama ina sanki ki karbe ni zuciya tana baki bai ɗaya ita budurwa kaiwa kawai na yi ta ne so labari ne wakar kamar ɗalibi ne tsinci kansa yana son wata malamar a makaranta to wannan ita ce waka da nake tunanin mai sauraro zai iya gane da wa yake akwai wata ma kuma labarin zuciyata zana ba ku ya 'yan uwana na yi gamkacin hanyar yola zane adamawa to wannan waka dai ta zo min ne kawai a mafarki kuma allah ya taimaka na tashi da ita ban manta ba kawai sai na yi maza na samo biro da takarda sai na rubuta burina ina so ya kasance masana'antar mu ta samu tsabtacewa kamar yadda yanzu haka a tsabtace take alhamdulillah amma ina burin na ga ta ƙara samun tsaftatuwa insha Allahu muna so kun ga cewa mawaƙa sun ƙara haɗa kansu mun ƙara zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. mu dandalin ko Dandalin BOE kuna nishaɗantarwa, shirin kuna ga musarwa A fannin tsegumi kuwa, shugaban Arewa Film Makers reshen jihar Kano Alhaji Jamilu Dakan Daka ya sauka a birnin London a safiyar Lahadi kuma ya fara ɗaukar wani bangare na sabon fim ɗinsa a can kafin ya shiga kasuwa don saro kayan shagon suturinsa da ke kan titin zuru a safiyar yau ne jarumi sadiq sani sadiq zai jagoranci wata tawaga abokai zuwa garin jos don ƙara neman tubarikin iyaye da kuma gabatar da walimar sabon nasarar ɗaukar jarumin jaruman kannywood a war karo na biyu a jere baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya